Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa maraɗi na jamhuriyar Nijar don jin irin ƙoƙarin da hukumomin lafiya a ƙasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin rigakafi. Babu mai hoji da Har yanzu dai ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka na fuskantar matsalar rashin ba da haɗin kan al'umma wajen ba wa yara rigakafi wanda hakan ke mai da hannun agogo baya wajen yaƙi da cututtuka. Domin shawo kan wannan matsala, hukumomi musamman na lafiya a ƙasar Nijar sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan muhimmancin rigakafi don yaƙi da kuma kare yaɗuwar cututtuka. Sha'aibu Begu shi ne shugaban wannan tafiya a Maraɗi ya yi bayani kan makasudin taron a hirarsu da abokin aiki aikina Mansur Sani. Waye kai ba da labari da kawo goyon baya bisa kan shaushawa. Mun kira mutum sun kai goma tara masu iko ne na zamani na yanzu masu ikon gargajiya 'yan hula masu unguwoyi masu aikin likita da da sauransu da samari da mata da 'yan mata ba wanda ba mu kira ba saboda mu kira su saboda su ne ke kusan jama'a su ne ke magana ana saurare ko muna zato duk abin da za a haɗi da abin da za a gudu yanzu na majigi da sauransu in su ya shiga kakaninsu in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai kuma kamar yadda kujina haɗi wajen harkar shaushawa niger maraɗi wallahi muni kutal akwai gundumomi kamar tasawa da maraɗi gari da madarin da gidan da kwarar da barmu nan kataka ake yi wajen haraka shaushawa to da haka ne muka kira kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa na awaye kai kamar da ake cewa ai shaushawa rigakahi ne kuma an ce rigakafi ya yi magani ko menene mahimmancin rigakafi ga ra'ayoyin wasu iyaye a tasawa da ke jihar maradi To ni ne Isa a nan tasawa. Shaushawa da ake mayara abu ce mai mahimmanci a wannan lokaci. Duk wanda ya imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya ba da yaran sha'ami. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakafi eh, Allah ne ke yi amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu saɓanin wanda ba a ma ba. suna na zainabu eh to gaskiya shausha da rigakafi da wanda ake ma yara abin ne mai muhimmanci wanda ya kamata uwayen iya su hido yara domin a musu saboda kare wasu cututtuka saboda inda illa ti ba yiwa a musu kayan ce salisu narke ni ne nan garin wannan shausha da ake balahi ba matsalai ba a tarbanka da rigakafin ta da lokacin da kake so mun ji da zamana ake bada shi wani bi sai a bada sai lokacin ya wuce ka bi sallamo gidan wani za ka da same foliyo shi kuma dan shi na masara wurin ka babu kini ya za ya kamata ka ɗauko maganin kamai daga na masara sai ka da same polio sai ya wuce wannan kai maganin wani rikici tubus ta kama wani kan akai gari ka kanta an je likita sai a cika takarda a bashi kuɗi kuma ƙarshe maganin kaga duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda muna da goyon baya rabi rabi ne wani bangare muna da goyon baya wani bangare ba mu goyon baya amma in ya gani kasa to dole ne duk abin da ya tarbe shi shi ma sai tarkan gwamnati an kan hoda ka ko ma na miye ba ya tsammanin kawo da shi sai ka mai ka gane akwai shakku mana da yawa yanzu lokacin da ake ba da allura ta yara 'yan ta shidda kuma sai 'yan mata kaga akwai shaku. wani mai ya haƙarin ka kan ka zo ka yi magana an je an ma yara a bi ka cikin lakwal ba a shawarci uwaye ba kawai sai a taro mushe diriktar an haƙarin shi sai a ma yara. to lalle mun fusa wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allura mu dai ba mu maga amfanin su saboda abubuwan da ake cewa suna ba da kariya bisa abubuwan to sai mu ga ba su da wani tasiri bisa wani abu ko kuma misalin rashin ba da magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa misali kamar su masu nan ta cizon sauro ko wasu rushin laya gashi nan ko kan majinan da in ta samu abin ga in ka je to sai zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu duk irin yadda kake mace amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma alaka cilasta muku dole ko da baka yarda sai an muka abin kenan in ka diba abin yana da wata manufa daban Dr. Mamman Tasiu Gazobi kwararren likita ne a babban asibitin Tasawa yayi ƙarin bayani kan rigakafi abin da ake cewa rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai sabida su samu garkuwar jiki bisa kama annan cututtuka da ake wani daga kai kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na yara daga aihuwa har zuwa wata 23 sannan kuma da kwai mata masu junna wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an ɗasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakahi ta bcg shine ake cima rigakahin babban tari shi kuma wannan dashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake cima polio zero sannan in uwa ta yi kwana 42 za a maida shi a mishi allure kamar hakan ga za a mishi dashen polio za a mishi allura ta cinya za a ba shi magani na shanar rigakafin zawo mai tsanani shine ake ce marota sannan in aka yi sati hudu kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita wa'annan allurorin da na zana sannan kuma in yaro ya yi sati goma sha hudu za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi wa'annan allurorin na cinya amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani shi tun da biyu ne ake badawa aka bada da farko da na biyu shi kenan sannan na uku ana yin allura ta cinya ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukugi da kwai ciwon dahi da kwai hanta-hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na ɗan sankarau magani biyar take rigakafi sannan in yaro ya wata shida ana bashi vitamin a sannan shi kenan sai yaro ya yi wata tara sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta ɗan sankarau nau'in a da yake shi ƙwayan cuta masu ɗan sankarau nau'i nau'i ne amma shi wannan na'a ne ake yi kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da su dan sankaro sun yi sauki kenan abin da yasa suka yi wannan sauki mahi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake ma albandazol kuma sannan a sake bashi vitamin A da yake ita vitamin A duwata shida shida ne ake bada ta sannan ba a kare awo ba mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata tara sai a ce ai shikenan allurai sun kare da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata goma sha shida kenan in yaro yi shekara ɗaya da rabi ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda sannan kuma in ya zo wata shida ya yi a bashi vitamin a a takaice wajen yara alluran da ake yi to maimaita alluran nan kai yaro suna ƙara ƙarihin kuzarin garkuwar yaran ne sabida in aka yi allura ta farko waɗansu yaran jikinsu ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar kenan in aka ƙara ta biyu kenan kamar an ƙara ƙarfafa garkuwar jikin shi ne ɓangaren mata rigakafi so ne da ake yi duk mace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar in ta samu rigakafi biyar shi kenan ita ba ta sake wani rigakafi gashi dalla dalla zanu badawa ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta ta wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko sannan in aka mata allura ta farko za a ba ta sati sati hudu ta dawo in ta dawo sati hudu za a mata allura ta biyu kenan in aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara koko lokacin wani ɗaukar ciki sannan a yi ta hudu lokacin ta ɗauki wani ciki ko ku bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani awo sannan ta biyar shekara ɗaya bayan an yi ta hudu ko kuma in ta sake ɗaukar wani ciki na uku ko na hudu tun da kamar yadda na ce maka ka gani ga ciki na farko a mata biyu ga ciki na biyu a yi guda ga ciki na uku a yi guda kenan ga ciki na hudu a ciki allarai shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mafi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita in aka aihu gida kau da kwai ƙwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus mine tetanus cutar dahi wadda ke ke sa yaro ko ya zo eh, a kankambare ko ko ita kankanta uwai shine amfani me in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutai. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar nake muku fatan alheri mu huta lafiya. A